This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin na yammacin yau yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali daga nan birnin Washington DC muke farin cikin jan ragamar shirin da ya kasance na karshe a yau 21 ga watan Disamba shekara ta 2015. kamar yadda muka saba a wannan lokaci bayan labaran duniya aliyu mustapha sokoto zai shigo da labarin wasanni amma kafin nan za ku ji abin da ƙwararru a harkokin sufuri suke cewa game da amfani da tsani da wani kamfanin jiragen sama ya yi a najeriya a sauke fasinjoji sai kuma matsayin babban bankin najeriya kan batun harkokin canjin kuɗi ƙasashen ƙetare kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Masu hamayya a ƙasar Djibouti sun ce yau Litinin jami'an tsaron ƙasar sun kashe kimamin mutane goma sha tara a lokacin da suka buɗe wuta a kan wani taron addini a babban birnin ƙasar. Shaidun gani da ido sun ce sojoji sun auna taron mutane ne a unguwar Balbala inda suke tunawa da wani shugaban addini marigayi Sheikh Yunus Muse. da misalin karfe biyar na asuba a agogon can jami'an tsaro suka kai su mame suka fara harbi kamar yadda kafofi suka bayyana wani dan jarida da yake wa muryar amurka aiki a jibuti din ya ce fiye da mutane goma aka ji wa rauni haɗe da waɗanda aka kashe ita kuma gwamnatin jibuti ta ce jami'an tsaro sun buɗe wuta ne bayan da aka fara kai musu hari wani mai magana da yawon kungiyar kawancen tsaro ta neto michael lohan ya tabbatar da cewa wani mai harin konar bakin wake a kan babur ya kai hari a kan rundunar jami'an tsaron amurka da na afghanistan waɗanda suke sintiri kusa da filin saukar jiragen sama bagram hari ya kashe sojojin ƙungiyar neto guda shida da kuma raunata uku michael loham ya faɗa murya amurka cewa yanzu haka ana gudanar da bincike akan wannan al'amari sansanonin sojan su shine sansanin sojan amurka mafi girma a ƙasar afghanistan a wata sanarwa da ta sa kafar yanar gizo Ƙungiyar Taliban ta yi ikirarin cewa mutane goma sha tara ne aka kashe, yawancinsu kuma sojojin Amurka. Ba a bayyana wa jama'a kasashen waɗanda aka kashe da kuma jikita ba. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta sabunta takunkumin kare tattalin arzikin da ta azawa a ƙasar Rasha zuwa ƙarin watanni shida a saboda bakin da ta tsoma a rikicin ƙasar Ukraine. Ƙungiyar mai wakilai 28 ta faɗaɗa wa'adin takunkumin zuwa ranar 31 ga watan Yulin shekara ta 2016 bayan da ta yi nazarin yadda Rasha ke mutunta ko kuma ƙin mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar samun zaman lafiya a gabashin Ukraine. A watan Maris shekara ta 2014 Majalisar Dokokin Rasha ta jefa ƙuri'a kamface yankin Crimea makonni bayan zanga-zangar goyon bayan manufofin kasashen yammacin duniya da aka yi a birnin kiev da ta tilasta wa shugaba victor yanukovych mai ra'ayin kasar rasha yin murabus makonni bayan haka ne kuma yan aware waɗanda ke samun goyon bayan rasha a gabashin ukraine suka kaddamar da yin tawaye akan mulkin ukraine da ya sa aka azawa jami'an rasha na kusa da shugaba vladimir putin takunkuman harkokin cinikayya da na yin bulaguro. majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da mutane dubu biyar yawancin su farar hula ne aka kashe a rikicin daga ƙarshe shugaba barack obama na amurka ya bayyana amanna cewa waɗanda suke hamayya da ƙungiyar isis su ne za su samu nasara ya ce yana ganin za a samu ci gaba sosai a wannan yaƙi da ake yi kafin ya sauka daga kan kare ga mulki shugaba obama ya yi wannan furuci ne a yau litinin a wata hira da gidan rediyo na npr ya yi da shi fiye da shekara guda kenan da shugaba obama ya ya ba da umarnin amurka ta jagoranci yaƙi da isis a iraq da syria tun wancan lokacin jiragen saman yaƙin sojojin ƙawance sun kai kimanin har hari dubu tara kuma shugaba obama ya ce ƙungiyar isil ta yi hasarar kimanin kashe arba'in daga cikin ɗari na yankunan da ta mamaye to amma duk da haka har yanzu 'yan yakin sa kan ƙungiyar suna mamaye da yankuna da dama ciki har da manyan birane a kasashen siriya da kuma iraki Labaran duniya kenan kuka saurara. Babban bankin Najeriya ya bayyana cewa ba gudu ba ja da baya a shawarar da ya yanke na yi wa harkokin musayar kudaden kasashen ƙetare gyaran fuska. Wakilin Mulamidu Abubakar na ɗauke da ci gaban rahoton. Tuni dai babban bankin Najeriya ya ba da wani umarnin cewar dukkanin 'yan canjin kudaden kasashen waje da ba su da rijista waɗanda kuma za ka ga suna ta kara kaina kan manyan titunan ƙasar nan kamar irin su Fatakol, Legas, Owari da kuma Abuja babban birnin tarayya na cewar dai gudanar da harkokin canjin kudaden kasashen waje baya bisa ka'ida daga watan Janairun shekara mai zuwa gwamnatin Najeriya ta soke damar waɗannan mutanen 'yan canji na su daina hada-hadar kudaden kasashen waje kamar dalar amurka pound sterling na ingila da kuma euro na germany da riyal na saudi arabia da dai sauransu da cewar ba a yarda su ci gaba da gudanar da waɗannan harkoki ba illa iyaka sai waɗanda ke da lasisi kuma waɗanda suke da lasisin gwamnati ta nunar cewa suna taimakawa waɗanda ba su da lasisi ta ƙara kara kaina kan manyan titunan ƙasar nan to hakika su kuka da kansu domin gwamnati gwamnati ba za ta kyale su ba bayan da ya sanarwar da babban bankin najeriya ya fitar kan cewar masu canjin kudaden kasashen waje da ba su da lasisi su haƙura da hada-hadar canjin da hakan ne na tuntubi mai magana da yawun babban bankin najeriya malam ibrahim ma'azu domin jin ire-iren matakan da suke ɗauka kan waɗanda ba su da lasisi sai ya ce sanarwar an yi shi a rubuce an kuma sa a yanan gizo-gizo na babban bankin najeriya abinda zan so da ya ƙara fahimta shine kar jama'a su raja a cewar an ce a kasuwan hada-hada na ƙasashen waje su manta da bambancin da ke tsakanin kasuwar fage da BDC. BDC su ne waɗanda hukuma ta amince da su, gwamnati ta amince da su, babban banki ta ba su lasisi. Baya ga waɗannan akwai wancan da ake ganin na kasuwar fage wanda muke ce ma farar market ko black market. Wannan haramtacciyar kasuwa ce da dokokin Najeriya, sannan kuma kazantan da ke cikin tana da yawa. Ɗaya daga cikin kazantan shine ba riba suke nema ba, riba suke nema. So waɗannan kaga ba da su ake magana ba. Saboda mene hukuma tana da 'yancin ta bi ta kame. Ana ta dai samun martani daga ire-iren masu wannan sana'a ta canji din kan cewar lalle an shiga rayuwarsu kuma an takura musu sai dai a yi duk abin da ya kamata domin lasisin da ake so su samu ya kai kimanin naira miliyan saba'in da biyar kuma abu ne wanda suka ce an matsa musu matuka da hakan nema yasa suka ci gaba da kokawa ga gwamnatin tarayyar najeriya da kuma babban bankin kasar kamar haka mai magana alai salisu balaraba dan ikara mazaunin port harcourt dan canji to mu abin da muke kallo a nan ita gwamnati ai ba za ka hana ta aikin ta ba shi gwamnan CBN da yake faɗan cewa ɗaya ga wata za a hana mu canji a matsayin sa na masu ilimi wannan abu suka ta nazar mana saboda mu ba mu da sana'a sai canji ba zai yiwu mutum a hana shi sana'a shi ba ni a shehu kwanci over Imo State ai wannan ba gaskiya bane mu ba mu san mu mai haidin kuɗi ba ga hili na take shet ne muke da shi ya ka da ka so ka sai dala dubu goma ko dubu ishirin mu sai da maka wannan ko ba ta kai Najeriya ko ba ta mu Najeriya wani abu suna abokan lebi mai canji kamata ya yi cbn ta tsaya ta bincika ta yi nazari ta gani shin suwa ne ake ba ajiya kuɗin suka tunanin ana ba mutane ajiya ta gani ba wai a ce wanda ga hanya yana neman abin da ci ba yanzu dai abin da ya rage shine a jira watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha shida mai zuwa a gani doka za ta yi aiki ko kuma a'a lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya fashewa haka yake a cikin makon da ya gabata wani kamfanin sufuri ya yi amfani da tsani wajen sauke fasinjoji a tashar jirgin sama da ke bauchi wani lamari da ya dauki hankalin 'yan najeriya da dama wakilin abdul muhammad ya bi sawun wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana kan wannan yanayi na zanta da tsohon direban jirgin sama kaftin bala jibrin mai ritaya inda ya ce irin wannan yanayi ba shine na farko ba a najeriya domin shi kansa hakan ya faru da shi a shekarun baya wato akasari shi kan sauka da shiga jirgi a filin jiragen sama ba masu airport ne suke bayar da shi ba kuma ba kamfanonin airline wato kamfanonin zirga-zirgar jiragen sama ba su suke bayar da shi ba a ƙasar nan muna da kamfanoni guda biyu wadda su suke ba da wannan abu ɗaya kamfani ana kiransa na ko sai kamfani na kiransa sakol to kamar a lokacin yin aikin hajji za su zo da wannan kayan daga ko ina ko daga lagos ko daga abuja su zo da shi amma in sun gama za su kuma kamar a wuken nan jirgin da ya zo jirgin aero contractors ne babban jirgi ne saboda haka kofar shi ba za ta iya zama kurangar shi ba dole sai an nemo kuranga mutum da sakol da nako ba su da aiki a bauchi zai yi wahala a samu kurangar da dama irin wannan zai yi zan baka misali mun je ibada da irin wannan jirgin ka duba girman ibadan airport tsohuwar airport yadda aka fita a jirgi da kuranga a shekara ta alif dubu biyu da shida mun je biki a ile ife bikin sarauta a wannan bikin ka amfani da filin jirgin saman ibadan muka tafi da jirgi kirar boeing 737 a lokacin wannan jirgin baya zuwa ibadan ƙananan jirage suke zuwa ibadan ta wannan ilin wannan kurangar aka nemo muka fita a cikin jirgi kuma wannan tafiyar har da mai martaba sarkin katagun muhammadu kabiru haka muka sauka a jirgi da wannan kurangar don haka ba wai sabon abu bane wannan da ya nuna cewa a yanzu idan su masu airport ɗin za su kokarin neman wannan abun su ajiye saboda gaba dan abin da gaske akwai tozartawa a ciki hakkin wane ne samar da wannan jihohi ne masu filin jirgi ko kuma kamfanin jiragen da suke safara ko kuma dai hukumar jiragen sama na ƙasa wanda bai sani ba zai kamar airline ne za ta kawo wannan abu amma ana kiran wannan abubuwan ground handling wato abubuwa wanda ake amfani da su na sarrafa yadda shiga da fitan fasinja a cikin jirgi to kamfanuwa guda biyu a najeriya suke wannan aikin da ana kiran shi sakol ɗaya ana kiransa nako avians to a nan bauchi da yake operation din ya na yau da kullum overland ne ba babban kamfani ba ne suna yin abubuwa da kansu ba dole sai sakol ko naku sun zo wuce da aiki ba shi sa ba samu wannan ba kenan ya hatsarin da ke tattare da irin wannan abu ganin dai cewar an ba mai da hankali ba kwaranga dai zai iya ma su butuwa ko ya goce ka ga fasinja ya faɗo kuma abu dai a samu hatsari a sha'awar ta da zan bawa hukumar jirgin sama bauchi ta nema ta saya saboda irin wannan ranar su masu filin jirgin sama wato gwamnatin jihar bauchi mm. ba ma bauchi kawai ba irin wannan irin wannan zai iya kasancewa sauran kananan filayen jirage da aka yi a sababbi wanda ba manya-manyan jirage ke shiga da fita a wajensu ba karamin minista a ma'aikatar zirga-zirgar jirgin sama sanata hadi sirika ya ba da umarni kan a binciki wannan lamari inda ya ce wannan ya karya dokar safara da jiragen sama na ƙasa da ƙasa mataimakin daraktan harkar labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar mr james o'daudu shine ya sanya hannu kan takardar izini da ministan ya bayar na gudanar da binciken abdulhab muhammad Mura amurka daga Bauchi a Najeriya. Everything To, madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington yana cewa karfe 4 saura minti 20 ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni a shirin labaran wasanni yau za mu ji martani game da dakatarwar da aka yi wa shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya da kuma na turai wannan shekara takwas ma da aka dakatar da su daga harkan kwallo gaba ɗaya da platini da shine gidansa bulata ni a ra'ayina a gani na ma yayi kaɗan ya kamata a hana su ila dindindin iya rayuwar su kansu ha kara shiga harkar ƙwallon gaba saboda barnan ta yi yawa. to ko mai magoya bayan chelsea suke cewa ne game da korar da aka yi kocin su to kai gaskiya korar murhu bai yi daidai ba kwanta gore kuma ta ce ta shirya domin ɗaukar ɗawainiyar kwallon cin kofin gwamna duk abin da ka san ya kamata mu tanadan ma 'yan kwallon jihar eh, local gama guda ashirin dukkan mu tanadan masu mun basu jama'a barkamu da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni duniyar yau ta kwallo ta waye gari da wani babban labari da ke cewa an dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato ta fifa joseph sablata da kuma madugun hukumar kwallon kafa ta kasar turai wato michel platini an dakatar da su na tsawon shekaru takwas da cewa ba za su taba wata alaka da kwallo ba saboda wata cuɗanya da ake cewa hana ce ta dala miliyan biyu da ta gudana tsakaninsu da kuma yasa aka zo ƙarshen duk wani buri da shi platini yake da shi ne ya gaji sa blatter din a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya shi dai platini wato bileta kai ya yi kokari ya bada hujja ga kwamitin ladabtarwa na hukumar ta fifa na cewa wai abin da yi ya yi shi bisa shari'a abin da yi kuma shine wanda ya a shekarar 2011 lokacin da ya aika wannan makudan kudin zuwa cikin akawun din shi platini din shi kuma platini hujjar da ya ya bayar na cewa wai abin magana ce da aka yi ta yajejeniyar baki duk abubuwa ne da shi kwamitin ladabtar ranar fifa ya watsi da su a cikin sanarwar da ya bayar a yau litinin din nan to ba nan ta tsaya ba ko bayan wannan hukuncin da aka yanke na dakatar da su shi bileta din a yanke mashi hukuncin tara na dala 54 na amurka yayin da tare platini ma ta fi haika yawa domin shi dala 87,000 aka yanke mishi tara din kuma aka ce wannan dakatarwa da aka yi musu ta fara nan take ba ta bata lokaci ba shi dai bileta wanda shekarar shi goma sha bakwai yana shugabancin hukumar ita fifa din nan da kuma shi platini din shi ma da ya daɗe yana jagorancin hukumar kwallon kafa ta turai abin nasu wato dakatarwa ba yau aka yi ta ba akalla a gashin gaskiya an yi ta tun ran takwas ga wata bayan da hukumomin hukumar lauyoyin ƙasar switzerland suka fara bincike kan wannan mudahana da aka ce an yi to yabon da ya faru yanzu ya sa burin platini ne zama shugaban hukumar kwallon kafa ta fifa a zaben da za a yi a watan fabrairu na shekara mai zuwa yanzu wannan abin ya kau to da bulaita da platina dai duk kowannensu su ya musanta wannan zargin da aka yi musu kuma shi bulaita ya ce ai kudin da aikawa shi platina din ya yi shi ne a bisa aikin da shi platina ya yi wa ita fifa din daga shekarar 1998 zuwa shekarar 2002 to me wannan hukunci yake nufi ko kuma me tasirin sani akan kwallon kafa ta duniya da musamman kasashen mu na afirka abinda na tambayi gogaggen masana harkar ke kenan tsohon shugaban kwallon kafar gombe kuma tsohon mashawarci kan harkokin wasanni a kano ahmed shu'aibu gara wannan hukunci da aka yanke musu akasarin gaskiya shine abu ne wanda ya ma ja lokaci ya kamata a ce an yanke musu hukunci shekaru da yawa daga baya sau irin rashin gaskiya da cuta da zamba da ake tabkawa a hukumar kwallon kafar ta duniya da kuma yawancin kungiyoyi da suke tattare da fifa wato hukumar kwallon kafar ta duniya abun wato ya wuce hankalin dan adam kuma allah ne kawo lokaci dama mutane sun sha magana cewa wataran ah, asiri zai tono kuma yanzu ya shiga shi ya zo ya tono kuma ba dan gwamnatin amurka ta ɗauki mataki na bincike ba to da duk duniya ba wanda ya isa ya binciki fifa shine ma ya sa gwamnatin switzerland kaga su ma sun shiga binciken nan kuma ba dan cewan gwamnatin amurka ta fara ba su ma gwamnatin switzerland da ba su yi ba don saboda fifa tana nan headquarters na duniya yana nan a switzerland sun san abubuwan da ake yi suka yi shiru kowa ya shiru to wannan shekara takwas ma da aka dakatar da su daga harkan kwallo gaba ɗaya da platini da shi mai gidansa bulata ni a ra'ayina a gani na ma yayi kaɗan ya kamata a hana su ladin dindin iya rayuwarsu kansu ha ƙara shiga harkan kwallo gaba saboda barnan ta yi yawa. um, kasan kafin wannan al'amari ya bayyana mutane ba su san ga alama ba su san kamar da ku da kuke cikin harkar wasanni kuka san irin cuwa-cuwa din da ke faruwa a cikin harkar kwallon kafa ta duniya musamman idan an zo ba da alfarmar wata ƙasa ta ɗauki ɗawainiyar kwallon kafa ta duniya ko? eh haka to yanzu wani tasiri kake jin wannan zai yi a ba wai a kwallon kafa fifa kaɗai ba a kwallon kafa ma ta duniya baki ɗaya to a gaskiya an shiga baraka babba saboda yawancin za ka samu manyan-manyan wanda suke ɗaukar nauyin harkar hukumar kwallon kafa ta duniya sun fara janyewa ko kuma sun fara dare-dare da wannan da lamarin harkar kwallo kwallon kafa dama kuma akwai waɗansu wasanni wanda suke kishi da harkar kwallon kafa sosai kamar su cricket da kwallon kwando da kuma rugby da sauransu to wannan dama ne da ya samu don na ji labarin manya-manyan masu ɗaukar nauyin fifa yanzu sun fara fuskantar waɗansu wasanni kuma ba wani abu ne dan saboda wanda suke jagoran harkar kwallon kafa a duniya su ne suka kawo mana wannan masifa bayan haka ɗaya daga cikin abubuwan da wannan zai binciken da abubuwan da ya ke faruwa zai aiwatar shine sauran hukumomin kwallon kafa na duniya musamman ma kamar irin na Najeriya da kuma da je a Afirka za su shiga hayyacinsu. Sa'annan kuma gwamnatocinsu kamar ma a Najeriya ya kamata su fara bincike saboda barnan ta yi yawa kullum abin da ake kenan sai ka ga mutum bayi da komi amma daga ya shiga harkar kwallo sai ka zo ka ga cewa wani gwamnan wani jihar ma bai fi shi samun abin duniya ba. To wannan shine irin abubuwan da suke ka fara faruwa binciken nan kaga da ai za a ce in kana harkan kwallo ba za a bincike ka ba duk mun sha faɗa cewa ba kowane dan adam bai fitar bincike ba to yanzu tun aka fara da iyayen gidansu na FIFA to ba wani jami'i na harkan kwallon kafa a Najeriya ko a ko ina a duniya da zai ce hukumar 'yan sanda ko wani kotu a kasashensa ba su wannan su bincike su ba. to alhaji ahmed shu'aibu gari kenan da martani kan wannan abin da ya sami sabbileta da kuma michel platini muna da karin fira nan wadda za ta taba yadda wannan abin ya shafi harkar kwallo a kasashen bana afirka da za mu kawo muku nan gaban allah yadda wani babban labari da ya girgiza harkar kwallo ta duniya shine canjin da aka samu a cikin kungiyar kwallon kafa ta chelsea inda aka kori shi kocinta wasu jose mourinho wanda mutum ne da ake ɗauka cewa yana ɗaya daga cikin kotoci mafi inganci a cikin duniyar nan to amma ganin irin ci bayan da kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta yi ta samu a kwanakin nan yasa ta kai ga ɗaukar wannan mataki ko koya magoya bayan Chelsea ke ɗaukar wannan al'amari? Lamarin da ya yi tambari ya kuma girgiza sha'anin ƙwallon kafar Turai a wannan makon da ya shine sallamar da kungiyar ƙwallon kafar Chelsea ta Ingila ta yi wa mai horar da 'yan wasanta Jose Mourinho biyo bayan koma bayan da kulob ɗin wanda yanzu haka shi ke rike da kofin gasar Premier yake fuskanta. bayan wani taro na tsawon mintuna goma a ranar alhamis da ta gabata hukumar kulob din ta ba da sanarwar sallamar kocin inda kwanaki biyu kuma ta ba da sanarwar daukar tsohon kocin ta gus hidik domin maye gurbin sa a zaman rikon kwarya ya zuwa karshen wannan kakar wasannin duk da yake manazarta lamuran wasanni sun dade suna hasashen faruwar wani abu makamancin haka musamman ganin yadda kungiyar ta chelsea wacce ya kamata ta yi kariyar kambinta sai gashi tana fuskantar kalubalen faduwa daga gasar ta premier baki daya biyo bayan shan kashi da ta yi har sau tara daga cikin wasanni goma sha shida na premier din da ta buga lamarin ko bai tsaya a kan chelsea kadai ba domin ko mai horar da 'yan wasan takwararta manchester united louis van gaal shi ma cikinsa ya ɗori ruwa a daidai lokacin da ake raɗe raɗin komawar mourinho a united din sakamakon koma bayan da club din na united yake fuskanta tare da van gaal to ko menene ra'ayoyin masoya kwallon kafa dangane da lamarin sunana umar faruk bukuyin to gaskiya kora ruhu bai yi daidai ba saboda coach ne wanda yake da tarihi a duniya duk inda ake tunanin coach ya kai Mourinho ya kai coach kuma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Mourinho ya mutu kokari ya kokari wato kore shi duniya ta girgiza kowa ya sha mamaki kuma wannan shine karo na biyu kuma kaga da yake ya riga ya san yana da tarihi mai kyau da aka kore shi yana yanzu a Ingila akwai kungiyoyin kwallo kafa da dama da suke zawarce shi a yanzu har da ita kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wanda duk wani club yanzu da ya dauki Mourinho zai yi alfahari da shi tunda kaga akwai yiwuwar Guardiola zai shigo Ingila idan Guardiola ya shigo Ingila kuma Mourinho yana Ingila to za a dawo da tsohuwar gaban nan ta Barcelona Madrid lokacin da kowanne su rike da wannan kungiyoyi yan wasan Chelsea dai sun gazgata rahotanni da zargin da ake yi na cewa takaddama tsakanin Mourinho da yan wasan club din ne umul habaisin matsalolin da suke fuskanta sa'ad da a wasansu na farko bayan sallamar kocin nasu a ƙarshen makon nan suka buga wasa kamar chelsea ta da inda suka lallasa sundalan da ci uku da ɗaya lamarin da ya ɗan ƙara nisan tasu da matakin faduwa daga gasar ya kuma ɗora su a matsayin na goma sha biyar a teburin gasar ta premier da maki goma sha takwas bari kuma wale leƙa kasar jamus inda a can ma guguwar sauyin mai horar da 'yan wasa ta kaɗa a daidai lokacin da hukumar kulob din bayan munich ta ba da tabbacin cewa mai horar da 'yan wasan kulob din pep guardiola zai bar club din a karshen wannan kakar wasannin to sai dai tuni da suka yi matsaya da tsohon kocin real madrid da chelsea wato carlo ancelotti domin maye gurbin guardiola din ana alakanta pep guardiola da komawa ingila a ɗaya daga cikin manchester city ko manchester united ko kuma chelsea wacce ta raba gari da kocin ta an kuma rawaito mai club din na chelsea roman abramovich yana cewa a shirye yake bi hanyoyi domin tabbatar da samun guardiola duk da yake dai har yanzu guardiola bai bayyana makomarsa ba to amma ana raɗe raɗin cewa baya ra'ayin zuwa chelsea ɗin duk da yake shine zaɓin su na farko domin maye gurbin mourinho a zaman tabbataccen koci na dindindin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaishe kamar tala da aiki to bari mu da abin da ke faruwa yanzu haka a kwantagora ta jihar neja yadda ake gwagwarmayar cin kofin gwamnan wannan jiha wasan da yi da a yanzu haka ake gudanar da shi a garin kwantagora kungiyoyin kwallon kafa guda 25 ne daga illahirin kananan hukumomin jihar neja ke fafatawa domin samun nasarar daukar wannan kofi malam yusuf ahmad shine shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar neja ya yi karin haske akan mahimmancin wannan kofi eto eh a takaice wannan kofi an sha buga shi tun lokacin da jihar neja ta samu a jiha wannan ƙasa namu ɗari tara da da saba'in shida. alhaji kabiru baba muhammad wanda aka fi sani da kabiru master shine shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙaramar hukumar kwantagora masu masaukin baƙi, ga abin da yake cewa game da wannan wasa a tarihin kwantagora tasirin da zai muna tun da aka kawo kwantagora ba taɓa tara 25 local government su buga governors cup sai wannan shekara ƙarƙashin jagorancin abubakar sani bello gwamnan jihar neja ba ku da shakku wajen sauke baki da sauran ba wani shakku duk abin da ka san ya kamata mu tanadan ma yan kwallon jihar eh, local gama guda shi dukkan mu tanadan masu mun basu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to gaishe ka mustapha mun gode to jama'a duka duka nan muka zo karshen shan labaran wasannin wannan litinin sai watan allah ya samu ganta da madadin wakilan mu a yau murtala faruku yana da kuma shi mustapha nasiru batsari ne ne aliyu mustapha sakkwato a washington yanzu kuma sai shafin murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka duk da cewa duniya na yin bikin cika shekaru 67 na kare hakkin bil'adama kasar china na ci gaba da dakile masu kare 'yancin dan adam da kuma waɗanda ke neman sanin manufofin hukumomi da kuma taimakawa wajen tattaunawa a kan makomar ƙasar. Daga watan Yuli zuwa yanzu, gwamnatin ƙasar China ta tsare kusan lauyoyi da masu rajin kare hakkin bil'adama 300. Amurka ta yi kira domin a saki irin waɗannan mutane sama da 20 da aka tsare waɗanda suka haɗa da Ihom Totti da Kompe Kotsi da Ziyan Kai da gawu Yu da kuma Liu Xiaobo. Fusiyan gin lauya ne mai rajin kare hakkin bil'adama kuma an kama shi ne a sakamakon samunsa da aka yi da sa hannu a bikin cika shekaru 25 na zanga-zangar lumana ta murƙushe tashe-tashen hankula da aka gudanar a dandalin tiananmen aka kuma ci gaba da tuhumarsa har yanzu ana zargin sa ne da yin mugayen kalamai a yanar gizo waɗanda ke ruruta ƙiyayyar ƙabilanci da kuma haifar da jayayya da rigingimu kuma an tsare ziyan ne tun cikin watan mayun shekarar 2014 kwanan nan tawaga amurka da ke majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwarta akan dokokin tsaron ƙasar china ganin cewa dokar tana da faɗi ta yadda jami'an tsaro za su iya fassara ta ta wata hanya daban bugu da ƙari amurka na damuwa akan daftarin dokokin gwamnati masu zaman kansu na iya rikirkita hulɗa tsakanin al'umma da yadda jama'a ke mu'amala su. Wajibi ne China ta rungumi shika-shikan sharuɗa da duniya ta amince da su na kare hakkin bil'adama. Yayin da ake bikin cika shekaru 67 na waɗannan muhimman takardu da aka sa ma hannu ranar 10 ga watan Disamba, shugaba Barack Obama ya ce, Amurka za ta ci gaba da kyautatawa tare da kare rayukan jama'ar da ke buƙatar muhimman haƙoƙin bil'adama da kuma haskaka rayuwar al'ummar da har yanzu ke zama cikin mummunan duhun kai a duniyan nan. Wannan shine sharhin muryar Amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To madalla da nan kuma muka kawo ga ƙarshen shirye-shiryen namu a yammacin yau sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma ƙara saunin lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.